بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلف رحمه الله وقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامات أهل الطريق فقد غلط غلطا عظيما وإن كان قائل ذلك من أعيان المشايخ فصاحب إلى المقامات وهو من أجل المشايخ وأخذ ذلك عنه صاحب مجالس محاسن المجالس وأظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الأعمال معمورة بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من من سائر الأسباب التي هي عبادة وطاعة معمور بها فإن غلط هذا في ترك الأسباب المامور بها التي هي داخلة في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه كغلط الأول في ترك التوكل المامور به الذي هو داخل في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة وإن كان في حصول المستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان فكيف يكون هذا المقام للعامة دون الخاصة قال الله تعالى وقال موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى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 na 29 ga watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma shine yayi daidai da 24 ga watan biyu shekara ta miladiya tara. a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bajumin malamin nan taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu daren litinin a watan zulqa'ida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 728 wannan kuma shine darasin mu na 27 a jerin gwanan darussanmu wanda shi ne wannan na 71 idan ba a manta ba shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala a baya ya koro bayani ne akan abin da ya shafi tawakkali tawakkali ɗaya ne daga cikin ayyukan da zukata ayyukan da zukata suka kunsa dogaro ga Allah mai da al'amari ga Allah nutsuwa da abin da yake wajen ubangiji ba tare da waiwayen wani abu ba Allah ba idan ba a manta ba akwai inda ibnu taymiya ya kawo mana maganar wani da yake ganin cewa tawakkali wannan wani mataki ne na gama gari maqamul amma ne ba maqamul khassa ba gama garin mutane suke tawakkali a fadarsa yace mutanen da suka isa suka kai wani matuƙa ba sa buƙatar tawakkali domin tawakkali a yadda shi ya hararo ko ya hango yana ganin kamar ruko ne bi sabab ruko kuma bi sabab yunafi tauhid au yuwafi kamal tauhid ka ce rike sababi a zatansa yana kore maka ta tauhidi saboda haka sai yake cewa wannan tawakkali wani matsayi ne na gama garin mutane domin mutumin da yake tawakkali to yana jiran wani abu ne daga Allah yana jiran wani abu ne da zai samu na nan duniya to don haka tawakkalinsa bai zama tawakkali wanda zai cika masa ma'anar tauhidi ba to wannan shine abin da ibnu taymiya yake wa raddi a duk bayanan da ya a baya wajen fassara fadar Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in raddi yake yi ga wannan mummunar maganar wadda wasu daga cikin shehunai suka faɗa. malam yace faqad tabayyana anna man zanna tawakkula min maqamat min maqamat ammati ahli at-tariq faqad ghalita ghalaban aziman yace daga nan zaka gane zai fito maka karara wanda yayi tsammanin cewa tawakkali wani mataki ne daga cikin matakan gama garin masu kama tafarki zuwa ga Allah yace wannan wato yace wannan magana kuskure ce ba kankani ba babu shakka tawakkali hanya ce ta annabawa da manzanni annabawa da manzanni kuma sun fi kowa samun ɗaukaka a gurin Allah idan ya kasance annabawa da manzanni su kansu an umarce su da tawakkali ina ga wanda yake koma bayansu babu shakka shi ya kamata ya rike tawakkali masu ɗaukar tawakkali a matsayin wani abu na gama gari suna cewa wai shi mai tawakkali baya tsantsanta tauhidinsa ga Allah domin lokacin da yake tawakkali din nan yana hararo abubuwa kamar haka yashhadu almutawakkila walmutawakkala alaihi walmutawakkala fihi wattawakkula nafsihi wai yana hararo waɗannan abubuwa duka yana hararo shi kansa mai tawakkalin almutawakkil yana hararo almutawakkil alai wanda ake tawakkalin a kansa sannan yana hararo abin da ake tawakkalin a kansa sannan kuma yana hararo shi kansa tawakkalin to in ya haka ya zo da wani abu wanda yake yana kore cikar tauhidi ya zai hararo abubuwa da yawa tare da Allah ya hararo shi kansa mai tawakkalin sannan wanda yake tawakkalin a kansa sannan abin da yake tawakkalin a kansa sannan shi kansa tawakkalin suka ce sannan kuma sanda yake tawakkali din nan yana yin tawakkali din nan ne don ya samu wani abu saboda haka ya yi riko bisaba ya yi riko da asbab wanda su kuma a gurinsu ya kamata ya guje wa asbab ya rike almusabbib wahdahu shine Allah kada ya yi riko da sabab saboda haka wanda ya ce ba ruwansa da asbab sannan kuma ya yarda da tawakkali to kamar ya koma ya rungume abin da yake ba ruwansa da shi saboda haka suke cewa wannan tawakkali ba ta farki ne na yan ajin tabarkalla ba na waliyai waɗanda suka kai matuƙa a cikin walittaka farki ne na gama gari bayan mutane to wannan magana ita ce ibnu taymiya yake kokarin ya warware ya kuma nuna cewa ba karamin kuskure bane ko ba wane ne ya faɗe ta domin tawakkali din nan annabawa Allah ya umarce su da tawakkali kamar yadda suke cewa wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana me zai hana ba za mu yi tawakkali ga Allah ba tare da cewa ubangiji ya nuna mana tafarkin mu na gaskiya tafarkin gaskiya dan menene ba za mu yi tawakkali ba tawakkali ina kuma wani zai zo ce wannan aiki ne na 'yan gama gari na 'yan ajin wato yan gama gari bobayen mutane waɗanda ba san abin da suke yi ba babu shakka annabawa su ne khasatul khassa idan akwai yan ajin tubarkalla to su ne a gaba ma a cikin yan ajin tubarkalla din to ta yaya ne za a ce abin da suka yi wani abu ne wanda yake ba daidai ba har ma a rika ganin cewa yana kore kamala ta tauhidi malam yace wa in kana qa'ilu zalika min a'yanil mashayikh duk da cewa wanda ya fara furta wannan magana yana daga cikin manya-manyan shehinai ka sahibi ilalil maqamat kamar marubucin littafin nan mai suna ilalul maqamati wannan mutum shine abu isma'il abdullahi ibn muhammad ibn ali al-harawi abu isma'il al-harawi al mai littafin manazilus sa'irin wanda ibn taymiya ya masa sharhi ya sa wa sarhin nasa suna madarijus saliki to wannan mutum duk da kasancewarsa mutum ne wanda ya tsaya ya yi gwagwarmaya da wani bangare na 'yan bida musamman ahlul kalami masu tawilin sifofin Allah masu korewa Allah sifofinsa da gangan ya yi rigima da su kwarai da gaske a garinsa harat harat a cikin kasar afghanistan ne saboda haka ake jingina shi zuwa ga wannan garin nasa alharawi a lokacinsa ya yi fito na fito da waɗanda suke ɗan bida'a ya yaƙe su da iliminsa yaƙi ba ƙanƙani ba har ma ya kasance cikin waɗanda suke zafafawa ƙwarai da gaske suna zafafawa don yana daga cikin zafafawar sama har kafirta abul hasan al-ash'ari yake wanda wannan ba daidai ba ne abul hasan al-ash'ari musulmi ne mumini ne ɗaya daga cikin malaman wannan al'umma in ma yi kuskure to baya kuskurensa baya wuce kuskuren da yake faruwa ga kowane irin malami ya rayu a cikin mu'tazilanci shekaru masu yawa wajen shekara arba'in yana ba mu'tazili kafin Allah ya shirye shi ya ba shi falala ta tuba ya koma ga aƙida ta sunna ya bar aƙidar sunna amma kuma burbushin mu'tazilanci yana tare da shi a wasu mas'aloli wanda daga baya kuma su ma waɗannan matsalolin ya fara gano kuskure a cikinsu yana barin su a hankali a hankali har ya kasance ya fi kusa da ahlus sunna sama da kusancinsa da tariqa ta mu'tazilawa littafin sa al-ibana da littafin sa maqalatul islamiyyin duk littattafai ne da littafin sa risalatun ila ahli tagar littattafai ne waɗanda suke nuna cewa ya kusanto mazhabar sunna ka iya cewa 85 ko 90 cikin ɗari idan an samu kurakurai a wasu matsaloli da ya saba wa maganar ala sunna wannan ba wani abu bane da zai fitar da shi daga cikin dandazan ahlus sunna duk da cewa waɗanda suke jingina kansu zuwa gare shi sun rike matakinsa na biyu bayan ya bar mu'tazilanci kafin ya gane sunnar cikakkiyar ganewa wannan matakin na tsakatsakiya shi suke rikewa da haka suke jingina wasu mas'aloli zuwa gare shi bayan shi ya barranta da gare su shi yasa in ka ɗauki littafin sa al ko maqalatul islamiyyin kana karantawa sai ka ga cewa wannan kam anya shi ne abul hasan al-ash'ari da wasu mutane suke cewa su a sha'ira ne mabiyansa zaka yi mamaki zaka yi shakka domin ba zai yiwu ba mai wannan littafai kuma a jingina masa abubuwan da su razi su abu hamid al-ghazali suka rika rubutawa a littattafan su ko abin da muke karantawa a tuhfatul murid ko jawharatul tauhid ko umul barahin da sauran irin waɗannan tarkacen babu shakka kafirta mutum irin wannan kuskure ne babba to shi saboda wato zafinsa da kaushinsa wajen inkari ga mutakallimin har ma tsammani yake abul hasan al-ash'ari ba musulmi bane to kuma duk da wannan ta wani bangaren kuma sai yake da wasu aqidu waɗanda su kuma sun saba wa sunna din shi abu shi abu Isma'il al-Harawi wanda muke magana kan sai ya kasance yana da wasu maganganu waɗanda sufaye waɗanda suka yi nizurfi cikin sufanci su suke faɗa su don wasu kama maganganun nasa sun yi kama da maganganun al-ittihadiyun masu ganin Allah na haɗewa da wani su zama Allah wasu maganganun nasa na kusa da haka ibnul qayyim ya wahala kwarai da gaske wajen ya ga cewa ya samarwa da wasu maganganun su mafita a cikin littafin sa madarijus saliki ya yi kokari ya ga cewa wasu maganganun nasa ya nema musu mafita duk da cewa hakan bata faru akan wasu ba in ya iya yi akan wasu wasu kuma ya gaza to shi wannan mutum yana da wani littafi sunan shi ilalul maqamat da yakan ɗauki makamat abubuwan da ya kirawo makamat mataki-mataki da musulmi yakan taka mataki na alkhashiya mataki na arraja mataki na alkhawf mataki na tawakkul waɗanda duk matakai ne wanda suke da alaƙa da ayyukan zuciya to yakan ɗauki kowane mataki sai ya yi bayanin illar da take cikin wannan matakin wato wanda zai shiga cikin wannan matakin zai kuma haɗu da wasu illoli idan bai yi wasa ba to har ya zo kan mataki na tawakkali a cikin littafin sama darujus salihan manazilus sa'irin ma yayi ishara zuwa ga wannan magana cewa tawakkali abinda ake nufi da tawakkali takhlisul qalbi takhlisul qalbi min al asbab gaba ɗaya mutum ya ta ya tsaftace zuciyarsa ya wanke zuciyarsa daga riko da kallon wani sababi daga cikin al'asbab wanda a wancan satin mun yi magana akan al'asbab kuka ce shari'a ita ta aje waɗannan asbab din Allah madaukakin sarki shi ya sanya waɗannan asbab din kuma yayi umarni da riko da su akwai asbab alkauniya akwai al'asbab shar'iyya wanda mun yi magana akan su in ka ji wa ubangiji ya sanya abinci ne abin da zai kore maka wannan yunwa kishi ya sanya ruwa mai san ya nemi matar aure ko ya nemi mace in yana san waɗannan duk asbab ne kauniya asbab maddiya akwai asbab shari'iyya ayyuka na ƙwarai da ubangiji ya shar'anta in kana san aljanna to ga abin da za ka yi ka samu aljanna ka zama musulmi na ƙwarai, ka yi ayyukan da'a wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da su wannan ita ce hanyar da za ka bi domin ka samu aljanna ka samu yarda Allah kaga wannan hanya da ubangiji ya shata sabab ne shar'i sabab ne shar'i kana so amsa addu'ar ka zama mutum na kwarai wanda zaka tsaftace abincinka ka rika cin halal ya zama na kuma ka kintaci lokacin da ya dace ka yi addu'a ka yi amfani da kalmomin da suka dace waɗannan duk asbab ne shar'iyya asbab ne shar'iyya to ubangiji shi ya halicci waɗannan asbab din kuma shi ya umarce mu mai riko da su ashe kaga ba za a ce mutum in yana so ya zama mai tauhidi ba sai ya yi wance kale da kowane sababi in yi haka zai iya zama wani lokaci kafiri ma in yace zai yi wancan kale da tauhidi taratan kuno kafiran al asbab taratan kuno kafiran wa taratan kuno fasikan, wa taratan kuno majnunan ce za ka jefar da asbab wani lokaci za ka iya zama kafiri mutumin da zai ce ba sai ya yi da'a ba ba sai ya bi Allah zai shiga aljanna ba kaga sabab ne ya yi jifa da shi wannan jifa da sababi da ya yi da shi zai iya kai shi ga kafirci ko ma ya kai shi ga kafirci ko mutum ya rika ganin cewa ko da ainihin ya mutu yana saban Allah shi aljanna zai tafi kaga nan watsi ne da sabab duk da ba zai kai shi ga kafirci ba amma kuma zai jefa su cikin kwandon fasikanci haka nan idan mutum ya ce al'asbabul kauniya almadiya da ubangiji ya ajiye ba zai yi aiki da ita ba zai waiwaye su ba a nan kuma sai a ce da shi mahaukaci kuma da zai ce yana son ɗa amma ba zai aure ba ko yana jin yunwa amma shi fa ba zai ci komai ba ko yana jin kishi ko ko yana son ya je Kano amma ba zai motsa daga inda yake ba as-sabab al-kauni almadi in kana so za ka je kano to sai ka kama hanyar kano ba zai ka kama wata hanya kuma ka ce kano za ta kai ka kai saboda ba ruwanka da saba in Allah ya so kai ka kano kawai zai kai ka ko ba ina ka bi kaga anan mutum ya zama mahaukaci hmm? ba wanda zai kara hulɗa da shi ta masu hankali saboda haka ubangiji ya umarce mu da ruko bil asbab sawa'un kanat asbaban maddiyah كونية دنيوية أو كانت أسبابا شرعية saboda haka mutumin da ya ruko da sababi aiki da'a ya yi ga Allah ba saba Allah ya ba to ya za a yi mutumin da ya yi wa Allah da'a kuma a ce da'ar da ya yi wa Allah ta rage masa karfin tauhidinsa kaga wannan ba zai yiwu ba abinda ba a so kamar yadda muka faɗa a wancan satin shine ka ɗauki cewa a sabab ɗin mu'assiran an ya kuna an ta'ataki da anna sababa fa'ilun wa mu'assirun bi nafsi ka ji cewa shi sababin shi a karan kansa shi da zai maka kamanta da cewa Allah maɗaukakin sarki shine wanda zai halicci faruwar abu ko da kuwa ya sanya wannan sabab kuskuren da zaka samu shine ka ɗauka cewa a ai wannan sababin shine ya haifar maka da sabon abu ba Allah ba to babu shakka wannan kuskure ne ko kuma ainihin ka mayar da kullum fafutukarka shine neman sababin da za ka samu duniya amma ka manta neman sababin da za ka sami lahira da shi wannan kuskure ne to haka shi ma tawakkali tawakkali sabab ne min al-asbab tawakkali sabab ne min al-asbab kamar yadda addu'a take sabab min al-asbab in kana son abu a gurin Allah to ka dogara gare shi dogaran nan daidai yake da kai addu'a yadda addu'a take sababi haka shi ma dogaran yake sababi min al-asbab amma kada ka tsantsanta ka kullum akan abin da ya shafi duniya ka manta da lahira wani kullum in ka ji ya ce ya dogara ga Allah to kan abin da ya shafi duniya ne amma abin da ya shafi addininsa ba za ka ji wannan kalma a bakinsa ba abin da ya shafi ibadarsa muna buƙatar taimako da tallafi daga ubangiji akan sha'anin da sha'anin ibadar mu babu shakka ba za mu iya zama mumine na kwarai ba sai Allah ya so mu da haka za ka muna neman taimakonsa akan wannan to dole dai ya zama na kana hango wannan kada ya zama na kullun tawakkalinka akan abin da ya shafi rayuwa ya za ka samu kuɗi ya za ka samu shugabanci ya za ka samu jama'a Ba mu shakka wannan harmon ne wato illa tangarda ce ga tawakkalin mutum sannan kuma yana daga cikin illa ɗin da za ta iya samun mutum dangane da tawakkalinsa ya mayar da tawakkalinsa ajiz gajiyawa ragwanci mutum ya ƙi neman na kansa da sunan tawakkali ya ƙi fita neman ilimi da sunan tawakkali ya ƙi fita neman abinci da sunan tawakkali ya zauna ana cutar da shi ba tare da ya ɗauki matakin kare kansa ba da sunan tawakkali wannan shi ma kuskure ne wannan sunan shi ajiz gajiyawa sunan shi tafrid sakaci ba sunan shi tawakkali ba saboda haka kada mu mayar da gajiyawanmu da sakacinmu mu mayar da shi tawakkali ko mu rika kiran shi tawakkali ko mu mayar da tawakkalinmu ya zama gajiyawa da sakaci to shine ibnu taymiya yake cewa waɗannan maganganu dangane da tawakkali da wasu suke faɗa cewa tawakkali yana da illa yace wannan ba karamin kuskure bane kuskure ne babba kowa ne da ya faɗe shi ko da kuwa babban malami ne kamar abu ismail abdullahi muhammad al-harawi Wahuwa huwa min ajallil mashayikh yana daga cikin manyan malamai wa akada zalika anhu sahibu mahasinil majalis sannan wani wanda ya zo daga bayansa shi abu ismail harawi ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 481 a ƙarni na biyar wani da ya zo daga bayansa wanda aka haife shi a wannan shekarar da shi wancan ya rasu an haife shi wato abul arif wani mutum da aka sani abul arif ahmad ibn muhammad ibn musa al-sinhaji al-andalusi sinhaji al-andalusi wanda shi ya yi wani littafi sunan shi mahasirul majalis a cikin wannan littafin ya dosani wani abu na iya waɗancan maganganu da shi abu ismail harawi ya rubuta a littafinsa to wannan kuskure ne idan muka duba littafin madarijin saliki na ibn al-qayyim ya yi martani ga shi abu ismail al-haram idan muka duba littafinsa tariqul hijrataini a nan kuma ya mayar da martani da shi wannan sahibu marubucin littafin majalis a mahasinul majalis wanda shine abul abbas ibnu arif as-sufi malai yace wa azhara da'fa hujjati man qala dhalika wa azhara da'fa hujjati man qala dhalika haka ne kuwa wa azharu wa azhara da'fa hujjati man qala dhalika li dhannihi anna al-matlub bihi sai dai wa zahara wa azhara ko kuma ya zama faqad tabayyana anna man zanna at-tawakkul min maqamat ahli at-tariq faqad ghalita ghalatan ghalatan aziman wa in kana qa'ilu dhalika min a'yan al-mashayikh wa zahara da'fu ba zai zama wa azhara ba wa zahara da'fu hujjati man qala dhalika wanda ya faɗi irin wannan magana hujjarsa ta fito eh, raunin hujjarsa ta fito karara kamar yadda ka gane cewa waccan magana ba daidai ba ce inda yake ta bayyana man zanna at-tawakkul min maqamati ammati ahli at-tariq faqad ghalita ghalatan aziman to haka nan raunin hujjarsa kuma ta fito fili لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط domin abin da ya sa su waɗancan masu cewa tawakkali matsayi ne na gama gari ba matsayi ba ne na mutane na musamman tsammanin su cewa shi tawakkali abin da ake nema da shi kawai shine hazzul amma abinda gama garin mutane ke nema wato ya za su samu arziki ya za su samu abinci ya za su samu matsayi sun zaci cewa shi tawakkali kawai wannan ake nema da shi wa zannihi annahu la fa'idata lahu fi tahsil al-maqsud wanda suna ganin kamar shi tawakkali baya da amfani wajen ya samar maka abin da kake nema abin da kake bukata domin su suna ganin cewa ubangiji ai qaddaral asbaba wa maqadiraha wal musabbabat kuma wa huwa alladhi yasuqu al maqadira li mawaqitiha ubangiji ya riga ya kaddara komai ya rubuta komai ya zartar da komai saboda haka ba a bukatar tawakkalinka ka. wannan kuskure ne wa hadhihi halu man ja'ala ad-du'a kadhalik ce wannan shine halin wanda ya ɗauki addu'a a irin wannan matsayi وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمورة بها كذلك وأن دي يكي دا وأن زي سنيا زي دوكي أيوكا دا أبنجز يي أمرني دا سو أئرن وأن متأي أيوكا دا أكا أمرشي دا سو سما أسباب ني babu wanda aiki shi zai shigar da shi aljanna karan kan shi kansa aikin ya shigar da shi aljanna babu shi amma kuma ubangiji ya ce me wannan aikin qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal ubangiji ya ce mu yi aikin duk da cewa aikin shi a karan kansa bai kai matakin da zai ba mu aljanna ba amma kuma ubangiji ya sanya shi sabab ya sanya shi sababi dalili wanda zai sa mu samu aljanna din to wanda zai ce kada a yi tawakkali saboda sabab ne to daidai yake da wanda zai ce kada a yi ayyukan da'a ayyukan da ubangiji ya shar'anta saboda su ma asbab ne كمن اشتغل بالتوكل عمن يجب عليه عما يجب عليه من سائر الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها kamar mutumin da zai shagala da tawakkali ya manta da abin da ubangiji abin da ya wajaba a kansa na riko da sauran asbab sauran asbab su ne ayyuka da ubangiji ya umarce mu da su na ibada da da'a wanda ubangiji ya hore mu da su mutum ya ce ya yi tawakkali don haka ba sai ya yi ayyuka ba wannan kuskure ne fa inna ghalaba hadha fi tarki al-asbab al-ma'mur biha allati hiya dakhilatun fi qawlihi ta'ala fa'budhu wa tawakkal alayh ka ghalat al-awwal fi tarki at-tawakkul al-ma'mur bihi alladhi huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala fa'budhu wa tawakkal alayh mutumin da zai bar ayyukan da'a ya bar riko da ayyuka na na al-asbab al-shar'iyya da hujjar cewa in ubangiji ya rubuta shi dan aljanna zai tafi aljanna ce to wannan ya bar riko da abubuwan da suke karkashin fadar Allah fa'budhu wa tawakkal alai ubangiji da yace ka bauta masa yace ka dogara gare shi kuma sai ya hada bauta masa da kuma dogaro gare shi ka bauta masa kuma ka dogara gare shi to ba kawai ka dogara ba ka kuma bautar alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni al-inaba shine mai da al'amari da Allah ta hanyar bauta masa sai ya hada tawakkali da kuma al-inaba wanda dole ne su haɗu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al-isti'ana din ita ce at-tawakkul nan ma aka hada ibada da kuma tawakkali don in kana so ka zama mumini na kwarai dole ne sai ka haɗa waɗannan abubuwa biyu in kai haka kuma ka yi sakaci ba kai aiki da wannan ayar ba kamar wanda shi ma ka galatul awwal fi tarki tawakkul al bihi kamar kuskuren wanda yake shi kuma ya bar tawakkali wanda aka yi umarni da shi allazi huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala tawakkalin da ya shiga karkashin fadar Allah fa'budhu wa tawakkal alayh wanda zai ce zai yi tawakkali ba tare da ibada ba daidai yake da wanda zai ce zai yi ibada ba tare da tawakkali ba dole ne sai ka hada su duka biyu malam yace lakin yuqalu yayi wata togaciya yace amma za a iya cewa man kana tawakkuluhu ala Allah wa du'a'uhu lahu huwa fi husul al-mubahati fa huwa min al wanda shi kullun tawakkalinsa ga Allah da addu'ar da zai yi shine na ya samu wasu abubuwa waɗanda ubangiji ya halatta fahuwa min al'amma to wannan yana daga cikin gama gari kusan mu nan duk gama gari ne kullun tawakkalin mu akan duniya ne ba ma tawakkali akan sha'anin addini ba ma tawakkali akan jihadi yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama raddi ga waɗanda suke ƙoƙarin ɓata addini ba ma tawakkali wajen ibadojinmu sallolinmu azuminmu zakkanmu hajjinmu ba ma tawakkali a nan wani ma baya hararo buƙatar tawakkali a nan wani ce to me zan yi wa tawakkali dan zan yi sallah me zan yi wa tawakkali dan zan yi sadaka me zan yi wa tawakkali dan zan yi da'awa ko dan zan ilmantar na'am kana buƙatar tawakkali domin ma'anar tawakkali shine neman tallafi da agaji daga Allah akan abin da zaka yi kana neman ubangiji ya tallafa maka ka yi sallar ka ka gama lafiya cikin khushu'i ba tare da shedan ya bujuro maka ba kana buƙatar haka in neman ilimi kake kana neman ubangiji ya tallafa maka ka samu ilimi mai amfani da za ka amfana ka amfanar kana buƙatar wannan tallafin daga ubangiji daga ko menene kake yi na da'a ga ubangiji kana buƙatar ubangiji ya tallafa maka kadan ba haka ba mutum zai iya shiga cikin aikin da'a kuma ya fita da masiya ya shiga cikin aikin da'a amma ya yi riya a cikinta kaga aikin da'a din ya jirkice ya juye ya rikide ya koma laifi saboda a lokacin bai halarto neman tawakkali neman tallafi da agaji daga Allah ashe kaga ba wai kawai a cikin harkokin duniyar mu kawai kike buƙatar tawakkali ko kike buƙatar addu'a ba wani ba za ka je na addu'a Allah ya bashi sabati akan addini ba wanda ya ka same shi yana irin wannan je yake to menene ba ya kullun da shi ake sallah ba kullun da shi ake darasi to wani sabati kuma zai nema da yafi wannan a wannan ihdinas siratal mustaqim da muke faɗa a cikin sallah a cikin sallolin mu kullun ma'anarsa kenan ubangiji ya ƙara mana sabati ya ƙara ainihin kwararo mana falalarsa da imani a zukatan shi da abin da muke roƙo saboda haka kaga ashe galibin mu da ba ma hararo janibin ibada a cikin tawakkali mun zama gaba gari da a ce su waɗancan shehunai irin masu wannan hali suka soka to da sun yi daidai ce mutumin da yake kullum addu'arsa da tawakkalinsa shi da yaya zai samu mubahat yana tawakkali wajen neman abincinsa yana tawakkali ɗan siyasa ne wajen neman milki ko saurayi yana tawakkali wajen neman aure haka nan duk tawakkali ne fi husulil mubahat to wannan shine tawakkali da amma wa in kana fi husuli mustahabbatin wa wajibatin fa huwa min al khassa idan kuma mutum yana tawakkalinsa ne wajen ya ga ya samarwa da kansa ayyuka na mustahabbi ko ayyuka na wajibi yana tawakkali cikin ayyuka na mustahabbi da ayyuka na wajibi to wannan shi ne yake cikin mutanen da suke na musamman kama anna man da'ahu wa tawakkala alayhi fi husul muharramatin fa huwa zalimun li nafsi kamar yanda kamar yanda wanda zai roki Allah ko ya ce ya dogara ga Allah wajen ya samarwa da kansa abubuwan da Allah ya haramta to wannan ya zalunci kansa zalimun ne li nafsi ya zalunci kansa domin ubangiji ya haramta waɗannan abubuwa dan menene zaka nemi Allah ya tallafa maka akan aikata su mutum ya rika roƙo barawo ya rika roƙon Allah ya rufa masa asiri cika sana'an na Allah samu gaba da ita lafiya barawo fa ga gaba da ita lafiya wato ubangiji ya tallafa masa akan wannan ko karuwar ta rika roƙon Allah ya kawo kwastoma to duk wanda zai yi wannan zalimun leni nafsihi wa man a'rada 'an at-tawakkul fa huwa 'asil lillahi wa rasulihi wanda kuma gaba ɗaya zai bijire wa tawakkalin la fil wa wala fil wajibati wala fil muharramati fa huwa 'asil lillahi wa rasulihi wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah bal kharijun an haqiqatil iman kai wannan ya bar ma tsantsar imani domin imani gwama yake da tawakkali in dai akwai imani to dole ne wannan imani ya haifar ma da tawakkali fa kaifa yakunu hadha al maqam lil 'amma dun al-khassa to idan haka matsayin tawakkali yake yaya kuma wani zai yi da'awar cewa tawakkali wani mataki ne na gama gari ba na mutane na musamman ba qala ta'ala Allah ta'ala Allah yana cewa wa Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimi annabi Musa alaihi salam yace ya ku mutane na in kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to gare shi shi kadai za ku dogara in kuntum musulmi da in kun kasance ko musulmi ne in har ku mu'mine ne ku dogara ga Allah in kun kasance musulmi ashe kaga imani da musulunci haɗe yake da tawakkali in mutum mumini ne musulmi to zaka same shi akwai tawakkali tattare da shi wa qala ta'ala in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun Allah ce in har ubangiji in har Allah ya ba ku nasara to babu wanda ya isa ya fi ƙarfinku haka nan in ya in yayi watsi da ku bai ba ku nasara ba faman zallazi yansurukum min ba'di to bayan shi wane ne zai isa zai ba ku nasara babu shi Allah ce wa ala Allah ga Allah kadai waɗanda suke mu'minai su dogara kaga sai Allah ya kirawo su da akhassu sifatihim shi da imani falyatawakkalil mu'minun domin wannan imanin shi zai sa su zama masu dogaro ga Allah wa qala ta'ala qul afara'aytum ma min dunillah in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri da su ku bani labarin ku bani labarin ababen nan da kuke kira ba Allah ba in har Allah madaukakin sarki ya nufe ni da cutarwa hal hunna kashifatu dhurri shin za su iya yaye wannan cutar da ubangiji ya so dora mu aw aradani bi rahmatin ko ya nufe ni da rahama hal hunna mumsikatu rahmatin shin waɗannan abubuwan da kuke bautawa za su iya rike rahamar Allah ba za ta iso gare ni ba ba ba za su iya ba qul hasbi Allah to kace Allah ya isan min alaihi yatawakkalu almutawakkilun gare shi ne masu dogaro suke dogaro gare shi shi kadai masu dogaro suke dogaro wato duk wanda zai dogara ga Allah to Allah ya isan masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wanda duk zai dogara ga Allah to Allah madaukakin sarki shi kadai ya isan masa na'am وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة تارة أخرى فالأولى في قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله الآية والثانية في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وفي قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وقوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يتضمن الأمر بالرضا والتوكل ما يتي وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة تارة أخرى ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan kalma hasbiyallahu Allah ya isan mun ya ambace ta fi jalbil manfa'a a gurin jawo kai amfani wa fi daf'il madarrati taratan ukhra a wani gurin kuma wajen turewa kai cutarwa ubangiji ya faɗe ta a gurin da mutum yake neman ubangiji ya amfanar da shi da wani abu hakanan ya faɗe ta a wasu wuraren kuma a inda mutum yake neman ubangiji ya tsare shi daga wani abin cutarwa fal'ula fi qaulihi ta'ala wajen nemo amfani janyo wa kai amfani ubangiji yana cewa walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun da a ce su sun yarda da abin da Allah ya basu da abin da manzansa ya basu wa qalu suka ce hasbunallah Allah ya isa mana sayu'tina Allahu min fadlihi da sannu ubangiji ubangiji Allah zai bamu daga falalansa wa rasuluhu haka nan manzansa ma zai bamu kaga anan wajen jawo wa kansu amfani ne wajen jawo wa kansu abin da yake na falala na ganima na dukiya da kuma neman yarda Allah wasaniya gurin da ubangiji ya kawo kalmar hasbiyallahu dinnan a wajen ne kadewa kai wata tutarwa inda Allah yake cewa allazina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil waɗanda mutane suka ce da su lalle mutane sun yi taron dangi gare ku sun muku wato sun yi taron dangi domin su ga sun gama da ku yayin da ƙurashawa suka fito zuwa madina da nufin yakar annabi sallallahu alaihi wasallama a shekara ta biyar yaƙin da aka san shi da gazotul ahzab ko gazotul khandaq a wannan lokaci wasu sun yi kokarin su jefa tsoro cikin zukatan muminai a gaya musu cewa taron kafirai fa ba kaɗan bane domin zukatansu su kaɗa su raurawa goyon su su yi sanyi su karaya su kasa taɓuka komai to shine lokacin da suka faɗi haka sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ah, fakhshawhum suka ce ku ji tsoron su fa zadahum imana sai wannan ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya isan mana kuma ma dalla da abin dogaro shine Allah kaga anan sun yi amfani da kalmar hasbunallah wajen ijewa kansu abin da zai cutar da su haka nan inda Allah yake cewa wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa allazi ayyadaka bi nasri idan har suna nufin za su yaudare ka to lalle ubangiji ya isan maka kaga anan kadewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaudara sai aka yi amfani da kalmar hasbukallah mala yace wa qawluhu walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu yatadammanu al-amra bir-rida wat-tawakkul a cikin wannan aya da Allah yake cewa da a ce su waɗannan da ake magana a kansu su ne munafukai da a ce sun yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su sun yarda da abin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ba su wa qalu suka ce hasbunallah Allah ya isan mana sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu da sannu ubangiji zai ba mu daga falalarsa manzansa zai ba mu daga falalarsa da sun faɗi haka wannan wannan aya ta kunshi umarni birrida wa tawakkul ta kunshi umarni da ka yarda ka samu gamsuwa da kuma samun tawakkali Allah ce walau annahum radu kaga akwai umarni da su gamsu da abin da Allah ya ba su su ji sun yarda da wannan su ji cewa ubangiji ya yi musu abin da yake na falalarsa ne su samu wannan rida din sannan kuma su samu tawakkali inda yake hasbunallah hasbunallah kalma ce ta tawakkali ubangiji ya umarce su da waɗannan abubuwa guda biyu ar-rida wat tawakkul mala yace war-rida wat tawakkul war rida tawakkul والرضا والتوكل يختلفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك الكسد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفت وأسألك قرة عين لا تنقطع اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النذر إلى وجهك الكريم وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر. to anan mala ibnu taymiya sai ya goya da wata fa'ida cewar rida wa tawakkulu yaktanifan fanil maqdur kaga a cikin waccan aya ubangiji yayi umarni da rida yayi umarni da tawakkuli a lokaci guda walau annahum radu da kuma hasbunallah maqdur su suke sanya abin da ubangiji ya kaddara a tsakiya abubuwan da ubangiji ya kaddara za su faru gare ka to a tsakiya suke tsakanin arrida wal والرضا والتوكل فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه كافن أبو يفارو ya zama na kana da tawakkali bayan abu ya faru ya zama kana da rida kana da yarda kwanciyar hankali nutsuwa a zuciya mumini ana son shi ya zama haka kafin abu ya faru ya nemi tallafi a gurin wanda shi ne tawakkalin ya nemi ubangiji ya tallafa masa akan abin da zai iya ya faru bayan ya faru kuma ya samu rida sawa'un abin nan mai kyau ne gare shi ko ba mai kyau ba ne mun yi bayanin arrida a wani darasi da ya wuce da hukuncin arrida bil maqdur hukuncin ka yarda da abin da ubangiji ya kaddara akwai bambanci tsakanin asabar da kuma arrida da muka ce asabar wajibi ne amma arrida mustahab ne domin arrida din nan shine ka samu kwanciyar wato nutsuwar zuciya kada ka tayar da hankalinka a zo a ganka kamar ma ba wani abu da ya faru gare ka wannan ita ce rida ba kowa ne zai iya wannan ba inda an ce wannan abu wajibi ne kaga waɗanda za su sarayar da wannan wajibi suna da yawa amma mustahabbi ne ana samun wasu bayan Allah da suke kai wannan mataki duk abin da ya same su to zuciyarsu ba za ta yi ta ƙuna ba ko da fuskarsu za ta nuna wani abu na ɓacin rai su yi hawaye amma zuciyarsu ba ta su gaba da ƙuna ba za su yi arriza bi qada'illah asabar wannan wajibi ne kowa ya haƙuri domin rashin haƙuri zai kai mutum ga abin da zai saba wa Allah wani abu ya same shi wanda ba mara daɗi to saboda rashin haƙuri zai rika kakaci zai rika wato kai kukan ubangiji zuwa ga halittunsa wanda wannan zai iya ja shi zuwa ga abin da yake saban Allah ne zai iya jawo masa hushin Allah to shine malam yake cewa arrida wa tawakkul yaktanifan al suna sanya abinda ubangiji ke kaddarawa tsaka tsakiya arrida qabla at-tawakkul qabla wuqu'ihi warida ba'da wuqu'ihi tawakkali kafin abin ya faru rida kuma yarda shi kuma bayan abin ya faru yace wali hadha kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin sallarsa allahumma bi ilmika al-ghaiba wa bi qudratika ala al-khalq ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا يوانا الدعاء أسلسا اللهم يا أبنجي بعلمك الغيب ilminka na gaibi wa bi qudratika ala al-khalq dan kudirarka da kake da ita a bisa halittu ahyini ma kanat al-hayatu khayran li karaya ne matukar wannan rayuwar ita ce mafi alkhairi gare ni wa tawaffani idza kanat al-wafatu khayran li ka karbi raina idan ya kasance mutuwa ita ce ta fi min alkhairi Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada ya ubangiji Allah ina roƙonka ka wadace ni da tsoronka fil ghaibi wash shahada lokacin da nake a fanke da kuma lokacin da nake a bayyane wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war rida ina kuma roƙonka ka bani damar faɗar gaskiya a lokacin da nake cikin hushi ko lokacin da nake cikin yarda wa as'aluka al-qasda fil faqr wal ghina ina roƙonka ka bani ka bani tattali dalili ta abu a lokacin da nake cikin talauci ko lokacin da nake da wadata wa as'aluka na'iman la yanfat ina roƙonka ni'imar da ba za ta ƙare ba wa as'aluka qurrata aynin la tanqati ina roƙonka farin cikin da ba zai yanke ba Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada ya ubangiji ina roƙonka wato ka kinsa min yarda bayan ka hukunta kaddarar ka gare ni wa as'aluka bardal aishi ba'da al-maut ina roƙonka danshi na rayuwa bayan mutuwa wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim ina roƙonka daɗin duba zuwa ga fuskarka mai karamci wa as'aluka shauqa ila liqa'ik ina roƙonka A shauq wato bege zuwa haduwa da kai min ghairi dharra mudirra ba tare da wata cuta mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla ko wata fitina mai batarwa allahumma zayyinna bi zinatil iman ya ubangiji yi mana ado ka yi mana kawa da adan da kawa ta imani ja'alna hudatan muhtadin ka sanya mu masu shiryarwa yu wannan hadisi Ahmad da Nasa'i su suka rawaito shi daga hadisin Ammar ibn Yasir ina ga zamu bar sharhin wannan hadisi zuwa darasi na gaba insha Allah saboda a cikinsa akwai gwalagwalai akwai kalmomi masu tsada kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa wanda ya ce malam ya halatta ga wanda zai yi aure ya gama tar ba tare da hijabi ba ko sai ta sa hijabi a ya halatta ya gani wannan mutafakun alaihi wanda ya ce na ji karatunka a kano na ji bayan na ji bayanai game da kandahar to mala ya halatta a sa sunan masallaci sunan wannan garin wannan tambayar ma an rubuto ta wancan satin ne ko satin da ya wuce mun yi magana a kan kandahar haka cikin magana ne maganar ta zo cewa kandahar kafin zuwan 'yan taliban gari ne da ya shahara a tarihi da masu luwaɗi kusan sai da 'yan taliban suka zo suka bi su suka yi ta kashe su da duk wani babban mutum yadda zai auri mata a san shi da ita haka zai riki dan ruwadi a san shi da shi duk wani mutum wanda yake babba a garin sai da 'yan taliban suka zo suka dinga suka rika yi musu haddi har ma suka rika yi musu wani irin haddi sai a kai su jikin wata tsohuwar katanga sai a ture katangar ta zufe su wai haka yadda ubangiji ya wa mutanen mutane annabi lut to wannan ya shafi mutanen da suke abu ba wai garin bane ba wai ba ruwan garin kamar kamar annal arda la tuqaddisu ahadan fa kadhalika la tudannisu ahadan garin ba laifinsa bane laifin wasu mutane ne yanzu shikenan da aka samu da aka samu aka tsaftace garin shikenan sai a canza masa suna garin ba shi yasa mutanen suka lalace ba su dai suka lalace kamar yadda dan kana gari mai tsarki ba lalle ne kai ka tsarkaka ba garin ba zai tsarkake ka ba sai dai kai ka tsarkaka a karan kanka amma ba garin ba an gane ko so so abu abu jahal so abu lahab so abdullahi ibn ubay ibn salul a ina suka rayu a tsakanin makka da madina zaman su a makka da madina ya tsarkake su bai tsarkake su ba to kamar yadda salman al-faris yake ga abu darda innal arda la tuqaddisu ahad tsatsa ba ta tsarkake mutum to haka nan ko ba ta sanya mutum ya zama najasa dan yana guri kawai a ci kawai zamansa a wannan kasar shi ya zama lalata don ko da za a zo a samu wannan kasar ana wannan garin ana yin wani abu wanda bai dace ba ba shi zai nuna cewa kuma shi ma garin ya zama lalatacce ba amma sai yin abin shi su ta shafa to kuma yawanci abin da ya jawo har ake har aka rika kiran wasu masallatanmu da wannan sunan duk da na san ba wannan ne sunan su ba da a san masallatan suna nan tun kafin a san kandahar din ma yadda sunan suke faɗa sa kandahar bil qaf kandahar sai ce to bature ba da ka sai ce kandahar shikenan kuma kowa ma sai ce kandahar in bature ya ce gaza shikenan kowa ma sai ce gaza tare da ana jin masu masu garin gaza suke ce mata gaza sunan tsohon gari ne to lokacin da lokacin faɗan amerikawa da 'yan taliban an yi gumurzu a gurin ba dan kankani ba wanda har zuwa yanzu garin ya gagari wato amerikawa da 'yan koransu har zuwa yanzu ba za sun kasa da garin wannan shi ya jawo har ake kiran wasu masallatai da aka san su da kun dai san me zance saboda sai a ce mu ba a Kano muna da Kandahar tare cewa masallatan nan suna da sunayensu wannan kawai shine dalili kamar yadda aka ji labarin tora bora su tora bora dutse ne amma saboda irin gumurzu da turjiya da ba ta kashi da aka yi a gurin arna suka sha wahala to sai a kirawo duk gurin da ake caccakar arna sai a kira shi da wannan sunan an gane ko saboda haka ba wai kada a alakanta wancan abu da kuma shi kansa sunan kada alakanta shi yanzu iraki tana ƙarƙashin mamayar amerikawa da 'yan koransu da 'yan kanzaginsu wannan ba zai bata sunan iraki ba iraki tana nan mahdul hadaratul islamiyya ta ce zanin goyon cigaba na musulmi wannan matsayin nata ba zai gushe ba dan kawai tana hannun wasu ta gari wasu lalatattu an gane ko wannan ya ce a masa sharhi game da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi لغدوتم كما تغدو الطير تروح خماسا وتغدو خماسا وتروح بطانا والإرن توكلي من manzon الله صلى الله عليه وسلم يكي نفي أنا أنا النبي صلى الله عليه وسلم yana نفي mutumin da zai yi tawakkali ga Allah ya ji cewa ubangiji shi ke tallafa masa duk cikin faɗi tashinsa wannan ba zai hana shi kuma ya motsa ba wajen neman abincinsa tawakkali ba shi yake hana motsi ba ba shi yake hana riko da sabab ba misalin da aka yi da tsuntsu gashi tsuntsaye za su fita da sassafe khimasan cikin su ba komai fanko amma kuma su dawo bulbul sun cika sun cika cikin su da abinci har su kawo ƴaƴansu kaga anan tsuntsu bai kwanta a cikin shi ƙasa ba abincin ya ya same shi sai da ya motsa to haka ake nufin tawakkali kuma ka ji cewa Allah shi ke baka motsin kawai ba shi zai sa ka samu ba Allah shi zai tallafa maka ka samu to da a ce kowa na da irin wannan tawakkalin to da wannan ya ishe ku wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da darasi hatta da tsuntsu kamar yadda Abu Dharr yake cewa babu wani tsuntsu da yake kada a sama face annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wani darasi game da shi sai kuma yake cewa shin mamu zai yi karatun fatiha a sallolin da liman yake bayyana karatu wannan ba mun taɓa ba da wannan ansa wannan fatawar idan ana jin karatun liman to ba lalle bane sai an karanta zan gaya muku magana take tsaka tsakiya cikin maganganun malamai in har ana jin karatun liman inda kake kana jin karatun liman to ba lalle sai ka karanta ba amma idan sallah ce da ba a bayyana karatu ko kuma kana gurin da karatun liman baya zuwa gare ka to a lokacin ba abin nan yana da kyau ka karanta fatiha a cikin sallarka a salawatu sirriya da kuma lokacin da sallah jahariya ce amma kuma kana wurin da ba za ka ji sautin liman ba to anan ma za ka iya karantawa wannan shine zai iya sa wato zai iya haɗe tsakanin dalilan wanda suka zo da batun karatu da wanda kuma suka zo da batun cewa man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a wannan shine mataki wato matsayi wanda yake tsakatsakiya kuma shine abinda shekul Islam Ibn taymiya ya zaba a cikin fatawarsa wannan kuma yana cewa shin mace za ta iya bayyana karatu a inda ake bayyanawa a sallah babu inda aka ce mace kar ta bayyana karatu musamman in tana sallah a gidanta a ɗakinta za ta iya bayyanawa sai lokacin da take sallah a gurin da sautinta zai ja hankali to a lokacin za ta boye amma in tana sallah a gidanta babu wani laifi don ta bayyana babu wani nassin da ya zo cewa ta boye musulunci bai hana mace ta yi magana ba Allah cewa wala takhda'na bil qawli fa yatma'u alladhi fi qalbihi marad cewa qulna qawlan ma'rufa shi kaga an yadda su yi magana ba wai an hana su motsi an hana su magana ba kamar yadda wasu suke ta Maryam mace al'aura ce wannan ba gaskiya bane in Maryam mace al'aura ce Allah ba zai ce wa kullu qawlan ma'rufa ba annabi yana zaune da sahabbansa mata suka zo su yi tambaya wannan muryar tasu ba su ba al'aura ba ce Allah ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambaye su wani abun amfani ku tambaye su ta bayan shamaki za a yi tambaya ne ba ansa ka zo ka ce ware yana nan an maka shiru ba da amfani ubangiji tun da har ya ba ku damar ku tambaye su a kenan ya ba su damar sa an samu ku saboda haka miliyar ta ba al'aura ba ce abinda aka hana ta alkhudu'u bil qawl ta dinga makalkala miliya ta yadda za ta jefa shawa a zuciyar namiji wannan shi aka haramta mata sawa'un a karatu ne ko a menene a nan ne za ka fahimci cewa wato musabakar mata ta alkur'ani akwai illa a ciki domin akwai akwai shi kansa sautin yana da maki ba yadda ta makale murya a ji daɗin muryar yana da maki saboda akwai illa a ciki akwai alkhudu bil qaw don haka <clears throat> mace tana iya karatu a ɗakinta ba a cikin taro ba zana iya in a cikin taro ne inda za ta ja hankalin mutane to a lokacin za ta yi a ɓoye ɓoye karatu ba ba ba illa ba ne ko da za ka manta yanzu a cikin sallar ka ka bayyana karatu ka ɓoye karatu inda ya kamata ka bayyana wani alƙawul raji baya buƙatar sai ka yi sujudu sahwi dan ka ɓoye nan wannan shine magana ita ce magana mafi linjaye Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in